Matsayin fina-finai a wajen al'umma da tasirin sakonnin da suka ƙunsa wajen canza tunanin jama'a ya sa fitacciyar mai tsara fina-finan nan 'yar Nijar Aisha Maki ta bullo da wannan shiri na ayarin zaman lafiya da aka yi wa lakabin Caravan de la Paix Sine Nomad. wanda a ƙarƙashin sa za a wayar da kan matasa a game da batun zaman lafiya. Harka kwanci hankali ba wai lalle ba ne wai eh, sai makarraban tsaro. harka ce wadda ta shafi kowa da kowa saboda shi ne muka ce eh, ganin cewa eh, kwanci hankali tashin hudu a ƙasar niger akwai wani majigi da muka wallafa wanda ake ce ma zandar kenan shi ne zan amfani da shi za mu sa shi cikin motocin jigila matattarar matasa duk inda take ta niger mun kwankwalo ta zan mu kai shi can saboda mu ga an zamne an tattamna a san matasan wani me yake musu ciwo Wannan fim da autannin baya ya zagaye wasu kasashen Afirka da na yammacin duniya labari ne na zahirin rayuwar wasu matasan da magaram. Fim ne wanda muka yi a wata unguwa eh, wadda ake ce makara ta da magaram saboda akwai matasa da dama wanda ake ganin kamar suna tashe-tashen hankula lokacin da zan mu kayyara wannan majigin mun nura cewa wai ba wai tashin hankali bane kawai gare su akwai dalili matasa ne kamar wanda suke da matsala akan wariya da ake musu ta abubuwa da dama dan saboda shi ne muka yi shi dan mu gwada ma mutane da dama daga cikin suna neman da su huta daga cikin wannan kangin na eh, violence da suke ciki amma sai dai ya ne zai yi a taimaka musu dan su huta daga nan baya ga motocin jigila da majalisun matasa ayarin na caravan sine nomad na da niyyar sauka a makarantun sakandare da jami'o'in wannan kasa domin jin damoyi da shawarwarin ɗalibai Shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Bakin Bature Almustafa ya jaddada goyon baya ga wannan yunkuri. Mu duk abun da ya shafi ci gaban ƙasa, abun da ya shafi matasa, abu wanda yana iya kawo gyara, abu ne wanda muna ba goyon baya. Wakilin matasan jihar Maradi a wurin bikin kaddamar da wannan ayari Tasi'u Bakwai na cewa su kam faduwa ta zo daidai da zama. babu abin da yau ya hita da hankali kamar rashin kwanciyar hankalin nan da muna kallon shi a yankin madarunwa ya bulla sai gashi a yankin age ya bulla sai gashi a yankin gidan runji ya bulla sai shi yau a yankin hawaji jammayi kuma ga muna iyaka da ƙasa inda ta kamari kenan kaga dole ne mu rike shi hannu bibi kuma mu aika shi inda ake so kuma don mu mu samu wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya bazu ya tabbata sosai a maradi ƙasar amurka ta taka rawa wajen tsara wannan sabuwar tafiya mai hangen ƙarfafa kwanciyar hankali a ƙasa Ga abin da jami'in diflomasiyar ƙasar Stephen Rakon ke cewa. Le Niger est passé à un tournant important de son histoire. Ƙasar Nijar ta buɗe wani sabon babi a tarihinta, inda a karon farko wani zababben shugaban ƙasa ya canji wani shugaban da ya yi mulki ta hanyar demokuraɗiyya. Duk da wannan ci gaba da aka samu, akwai buƙatar haɗa gwiwa da matasa domin taimakawa Nijar ta samu damar murmurewa ta kuma samu wadata saboda haka muka shiga wannan tafiya don ganin an cimma gurin da aka sa gaba watanni akalla goma za a shafe ana haska wannan fim na zandar a cikin motocin jigila da majalisun matasa da makarantu da jami'o'i a dukkan faɗin ƙasa haɗe da mahawarori akan zamantakewar al'umma da zumar tattara shawarwarin matasa da na shugabannin addinai da sarakunan gargajiya waɗanda a ƙarshe za a gabatar da su ga hukumomi don ganin an ɗinke dukkan wata ɓarakar da ke barazana ga zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.